وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد kuma aka kusanto da aljanna ga masu tsoron ubangijinsu ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa su ga abin da yake cikinta na ni'imomi kusa da su ba da nisa ba